Hausawa Top TV tashar al'umma. Alhamdulillahi an samu gagaruman nasara a ƙasar jamhuriyar Nijar yayin da sojoji suka yi aron gama da 'yan ta'adda inda suka kashe guda shida daga cikin cikinsu. Masu saurare ku gyara zama domin jin wani rahoto na farin ciki da za mu kama ku kuji na irin abubuwan da suke faruwa inda sojojin CNSP ke ci gaba da ƙoƙari wajen kawo tsaro a cikin jamhuriyar Nijar, inda ayarin 'yan ta'adda suka zo za su yi barna, inda sojoji suka yi masu ƙofar rago yayin da suka kashe su. A cikin wannan rahoto za ku ji yadda abin ya faru da kuma inda abin ya faru a ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin. Haka zalika za mu kama ku wasu rahotannin dudai a cikin wannan rahoto da muke tafa da shi. amma da Fadi, za mu fara kawo muku rahoton yadda sojojin suka yi aron gama da waɗannan 'yan ta'adda masu tashar da hankali masu kashe al'umma a jamhuriyar Nijar babu gaira babu dalili yadda sojojin suka samu nasara a kansu suka kashe su. Ga dai wannan rahoto ba tare da ɓata lokaci ba masu saurare ku saurara ku ji abubuwan da suka faru inda za ku ji mu daidai rahotanni ba a da waɗannan ma. Kebo mai gidana, wallahi rayu ne an ka buge su sun shida ne wani an ka ce takwas ne sun shida ne bidiyo an kula da sauransu sannan mai gefe suka hito mai gefe suka amshi kuɗi shekara ɗari hudu to don mai gefe na an kwarare su sai an kaske sun samu kalar su ta ta an karuce su saboda suna ganin kamar sun cire sun fada cikin kurkwai sun fita arewa sun fada kurkwai nan na an ka tutsa da su gaga su nan gani a insha Allah su dai na hanka kashe su dai hanka kashe su shidda dama da sun ka zo suna halabe halben na sai ya je to ina ga dama ashe suna ana mi son kyau ana biye ana biye da suna kawai Allah sai sai sun ka wanka tare da sunan kawai eh su shidda da an kashe yanzu ma ana can dai ana gina suna gina rami su su tura su su tura su moto uku dai sun ka moto hudu na to gudan ya tsere nake gani ka san dama mutum buibui na a saman su to mutum shiddan da an ka kashe eh misan ce to yanzu mi misan ce ta wajen su kukutan nake gani su ne na wajen su kukuta su ne suka isa to yanzu eh, misan ta sanan ita ba su ma iso ba na doso su ko misan ta doso ita ma ta ta isa can ta isa can rahin eh su ma na wajen yaman kan sun kashe biyar tunda suka tafi suka ba labarin sun kashe biyar na wajen wajen yaman kan eh yanzu dai kai mota goma shaye-shaye wani abu dai motoci da yawa abin insha Allah yanzu suna nan dai cikin rahi insha Allah ga ta sanar mata ma ya kenan ka ko ina ana aiki eh, insha Allah insha Allah karshen su yazo karshen su yazo kuma Allah ubangiji zai ƙara tona musu asiri da su da masu masu masu dafa musu nan insha Allah eh lalle su kadai na an kashe kuma cikin gari na cikin gari na eh insha Allah ta yayi Allah kyauta dan sun zo wani wuri na son aza kuɗi an ba su suka wuce suka yi can garin da aka kashe shan na rahim mai gurbi aka ce magarin eh, rahim mai gurbi aka ce magarin za a yi kama bokalukan da ma wani yumin wurin da da aka kashe su a wurin za a yi kama bokalukka da hoto kansu a wuya can dai maradi da dama ko to yana maka fata alheri lalle wannan wajen mu na ba da isa ga wajen mu na ba an kai wannan abu a kusa gare mu na ba yi sana gare mu ba shi na yasa Allah waɗanga su ne suka dame mu can wallahi suna damuwan mutane ko da yaushe amsa gyangali wallahi tunda ni yanzu garin mu ina ganin daga cikin daga lokacin da bahar dai ina ganin su ko kanin dai cikin kwanan ga sun kai zakwa uku su zakwa su aza zo su mace mutane da bindigogi su ce abinda suke so in dai ba hakan na ba su ɗebi sarwa waɗanda za su halibi za su halibi su ta yi su dole a tashi a duka a su layi sai a hankali abu Allah dai ya ta bayan waɗanga mutane ai yanzu dai tunda aka yi musu hakan ga in Allah ya su za mu samu da musu tunda an ka fara kashe su za su tsoro kwarai Allah dai shi azama eh, Allah shi aza su zuciyar nan bisa gari su kalalle wannan abarakawa Allah gaskiya ne hakanan ne kusan wajenmu na babu isa ga wajenmu Da babban daraktan kula da tsare-tsare da ayyuka na ma'aikatar tsaron tarayyar Jamus ne Janar gunta Schneider ya kai wata ziyara aiki a inda ya gana da ministan tsaron Nijar Janar Salifu Modi a kokarin da Jamus ke yi na karfafa hudar sojojinta da kasar Nijar. Wakilinmu ne ya Yamai Salisu Bukari na dauke da rahoto. Gimshikin wannan tattaunawa dai shine na karfafa haɗin gwiwa ta sojoji tsakanin Nijar ɗin da tarayyar Jamus. kuma an yi wannan tattaunawa ce tare da halartar da harkatan kula da sashen harkokin waje na ma'aikatar tsaron ƙasa ta Nijar. kanar manjo hamadu jibubarte da jami'in mai kula da harkokin tsaro a ofishin jakadancin ƙasar jamus a nijar laftanan kanar rod kabiru isa mai sharhi ne kan harkokin tsaro a yankin sahel ya ce karfafa hulɗa da jamus babban ci gaba ne yadda muke kallon al'amarin lalle tafiya ta kama hanya saboda yau idan niger torar da taba hannu da ƙasar jamus wannan abun shin daɗi ne zuwa ga cewa ya za a yi wannan kwanciyar hankali da zaman laha ya tabbata da gaskiya a cikin ƙasar damu ɗan niger suna fatan su ga ya tabbata kuma su kan kansu 'yan jamus da mun kasa hannuwar su mu ga cewa lalle akwai ci gaba cikin wannan tsarin da za mu sa gaba musamman yanki na sahel a zon talibta ko gurma domin tattalin arzikin ƙasa kuma da kai da kawo al'umma Wannan ziyara dai da babban darakta mai kula da tsare-tsare da ayyuka a ma'aikatar tsaron tarayyar Jamus, Janar Shineda ya kawo a ƙasar ta Nijar, wadda za ta ba da damar karfafa hulɗa ta tsaro tsakanin ƙasashen biyu. Na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar Faransa ke janye nata sojoji bayan soke yarjejeniyar hulɗa ta soja da sabon hukumomin ƙasar ta Nijar suka yi da Faransa, ciki kuwa har kwashe dukkanin sojojin na Faransa kusan dubu hudu da ke Nijar. sai dai a cewar michael zodi shugaban kungiyar farar hula da ke fafatkar ganin nijar ɗin ta samu cikakken yancinta idan har jamus za ta mutunta ƙasar nijar kulla da ita a fannin soja ai abin yabawa ne to mu dama ba wai muka ce ba mu so faransa ne ko ba mu so shin ne ko wane ne ya kama muna amma mu ne zamu mu hadi abin da muke so kun gani jamus ya zo yana tattauna cikin wannan takarda da aka sa hannu mun san waɗanda shugabannin nan ba su yarda a ce niger an maida shi baya a'a muna so mutane su zo su kama muna amma ba mu yarda ba ka zo ka ce wai ka yi mun wani angulu da kai zabo kana yi mun abubuwa da bai kamata ba hannun mu ga yake ma wanda duk yana so ya zo Nijar dan mu tattaunawa mu gani ya ne za mu saki hannu cikin hannu mu yi aiki kana respecte ka'idodin kasa ba mu da masala tare da kai. A baya dai kafin juyin mulkin da sojoji suka yi na ran 26 ga watan Yuli sojojin Jamus na ayyukan bayar da horo ne ga sojojin Nijar a yanki kamar na Tilia da ke arewacin kasar ta Nijar. kuma baya ma ga haka kasar jamus ta daɗe tana da tsare-tsare masu yawa a fannin ayyukan raya ƙasa tsakaninta da jamhuriyar nijar tun shekaru aru-aru da suka gabata wanda ake ganin wannan mataki na sake karfafa hulɗa ta soja tsakanin kasashen biyu zai kara zaburas da wannan tsohuwar hulɗa ta tsakanin jamus da ƙasar ta nijar inda sojoji suka yi nasarar sake karɓa iko da garin kidal daga hannun yan awarin abzinawa bayan an kwashe shekaru da dama yankin na ƙarƙashin ikon ƙungiyar yan tawaye a yanzu aka aya tambayar da ake azawa ita ce wace makoma wace ce mecece makomar garin na kidal bayan da dakarun gwamnati suka kwato shi abdurrahman hassan na dauki da rahoto bayan shekaru takwas na kwanciyar hankali an sake samun tashin hankali a cikin watan agustan da ya gabata a arewacin mali a yankin kidal tsakanin sojojin gwamnati da 'yan aware da ke haɗe da kawancen ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai facewar jami'an rundunar kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a malin ya ƙara asasa gaba a tsakanin sassan biyu a wani yankuri na neman iko da yankin na kidar hukumomin mali sun nemi a maido masu da sansanonin rundunar majalisar ɗinkin duniyar a hannunsu amma 'yan tawayen suka ƙi amincewa kwato yankin na kidar da sojojin suka yi a ranar talata wani tushe ne na neman yancin kai sannan babban nasara ce ga sojojin da suka karɓi mulki a shekara ta 2020 marabin jami'an gwamnatin malin da shiga cikin kidal tun a cikin watan mayu na shekara ta 2014 wanda ba ta da wakili ko ɗaya a yankin a tsawon shekaru takwas yadda 'yan tawayen ke rike da garin Hussaini Watara mataimakin shugaban kwamitin tsaro na gwamnatin rikon ƙwarya na Malin ya kira ga 'yan tawayen da su yi tsaron da su aje makamai. Ursula, c'est d'abord euh, le désarmement la démobilisation et la réintégration. Cela a été Hanya ta farko ita ce ta kwance kamarar mayakan da sake shigar da wasu waɗanda ke bukata a cikin rundunonin gwamnatin don neman haɗin kan ƙasa da kuma tabbatar da mulki a yankin kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada. amma ba za mu zauna a kan teburi ɗaya ba mu tattauna da 'yan ta'adda hakan ba zai yi ba. A bangaren 'yan tawayen abzunawan duk da cewa ƙungiyar ta amince ta janye daga tingarta ta kidal. Ƙungiyar ta tabbatar da cewa za ta ci gaba da yin yaƙi da gwamnatin Malam. Ƙwararru na yin hasashen yanayi mai matuƙar wahala a nan gaba ga al'ummar yankin na kidal. waɗanda wasu su duk sun riga sun tsere daga garin. Michel Gali kwararre ne akan yankin kudu da hamada na Sahara, kana marubuci. s'il y a une certaine sécurité, hein, euh, si les Maliens et surtout Wagner qui les ont beaucoup aidés. Idan har akwai tsaro, idan kuma sojojin Mali da kuma na bagana waɗanda suka taimaka masu za su tabbatar da doka da oda a yankin jama'a za su dawo. Amma muna jin tsoron cin zarafi a kansu a rika yi masu bitar kulle a yanzu dai al'umma na garin gaba daya suna jerewa daga yankin wannan nasara ta sojojin malin kan garin kidal na zama mataki na farko ga gwamnatin na kwato yankunan da ke cikin hannun 'yan tawayen wanda aka yi kyasin cewar gwamnatin ta rasa kusan kishi uku cikin biyar na yankunan ta waɗanda ke a ƙarƙashin ikon 'yan tawaye. Domin saurare kamar yadda kuka saurara rahotannin labaran da muke tafa da su kenan kamar yadda kuka ji nasarar da Allah ya bawa sojoji a jamhuriyar Nijar na irin yadda suka kashe 'yan ta'adda. Haka zalika jamhuriyar Kasar Malama wannan nasara da sojoji suka samu na ƙwato garin Kidal abu ne wanda yake ci gaba da ɗaukar hankali. Labarai ne waɗanda suke ci gaba da wato farantawa al'umma musamman na yankin Sahel. Garin Kidal dai ya ɗauki tsawon lokuta a hannun 'yan ta'adda wanda sojoji ba sa iya shiga cikinsa inda a yanzu sojojin suka yi kukan kura tare da nasarar da Allah ya basu suka kwato wannan yanki na Kidal wanda yana da matukar mahimmanci a kasar Tamali. Ba su ikirarin jihadi da ya ce 'yan tawaye a yankin wato Sahel suna ci gaba da cin karansu babu babbaka amma wannan haɗaka da sojin Nijar da na mali da na burkina faso da suka yi suka dunkule guri guda tabbas zai kawo tasiri tare da yin aiki tukuru wajen kawar da dukkan ayyukan ta'addanci a yankin na sahel wannan rukuni da suka haɗe guri guda tabbas tunda sojoji ne gaba ɗaya da suke mulkin ƙasashen na Niger da kuma mali da kuma wato burkina faso ibrahim Taruri da asimu goita da kuma janar chani tabbas wannan haɗaka da suka yi zai kawo ci gaba da kuma kawo tsaro a yankunan na sahel to masu saurare kamar da kuka ji rahotanni kenan daga kasar jamhuriyar nijar da mali a dangane da abubuwan da suke faruwa ya allah muna roƙonka allah kai mana maganin dukkan waɗannan 'yan ta'adda da suke tashar da hankalin al'umma masu shiriwa a cikinsu allah ka shirye su ka sa su gane gaskiya su ajiye makami idan kuma ba masu ruwa bane ba Allah ka tona asirinsu ka sa a gabayansu.